حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون har sai an buɗe musu wata ƙofa ta azaba mai tsanani sai ka gansu suna masu ɗebe ƙauna daga kowane irin alheri da samun mafita yayin da inkarin tashi bayan mutuwa ya kasance baya yiwuwa ga wanda yake amfani da jinsa da ganinsa da hankalinsa don haka sai Allah ya tunatar da su abin da ya musu na ni'ima ya ce